rage an rage zargi samun kusurin yan sanda ne ya zo ne gabatar da kansa a kan yau tara wuri wannan ziyara ce ta musamman da sabon kwamitin da ma'aikata ko kuma shayi